karkashi halin da ake ciki kan dambarwar juyin kasar mulki wato juyin mulkin kasar Nijar wanda za a iya cewa ya dauki hankulan duniya yanzu haka za a iya cewa kasashen Rasha da Korea wato sun yi Allah wadai kuma suna ci gaba wato da gargadin wato kungiyar ECOWAS sannan kuma wato za a iya cewa a yau an samu wani ci gaba dangane da wato kasashen duniya da suke ciki karar shi gaba wato da wato marawa Nijar din baya yanzu haka dai za a iya cewa kasar algeria wacce wato ta yi ikirarin cewa za ta harbo duk wani jirgi wato da ya bi ta sararin samaniya ta domin kutsawa da ya kai ma nijar hari ta yi alkawarin za ta kakkabo wannan jirgi kamar dai yadda aka samu labari na musamman cewa akwai wasu jirage da suka yi kokarin wato shiga sararin samaniya algeria domin da kutsawa kasar nijar da nufin kai mata hari har ma aka yi tsammanin wato cewa kasar faransa ce da wannan aika-aika a gefe ɗaya dai za a iya ministan yada labaran kasar ta faransa wato ya musanta cewa wato jirgin kasar faransa sai dai ita kuma wato kasar ta algeria ta tabbatar da cewa wasu jiragen faransa na kokarin kutsawa ta sararin samaniya ta domin samun damar shiga kasar niger har ma wato su yake ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barka mu da haka sannan mu da sake saduwa da kuma cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka inda muke sharhi dangane da al'amuran yau da kullum da kuma abubuwan da suke faruwa a ƙasar ta Nijar musamman ma a daidai gabar da wato ake ganin cewa wa'adi ya kare wa sojojin na Nijar wanda za a iya cewa ECOWAS ta basu kuma a wannan lokacin ne ake ganin wato a kasar Faransa na kara matsa kaimi da kuma wato kulle-kullen afkawa ƙasar ta Nijar ta kowane yanayi musamman ma a daidai lokacin da aka hangi sojojin Burkina Faso suna samun wato sun fara kutsuwa ƙasar ta Nijar ba don komai ba sai don haɗa karfi da karfe domin taimaka ma ƙasar ta Nijar ɗin. Eh, Burkina Faso dai da Mali da kuma Gini za a iya cewa sun fara zama wato ƙawayen juna kuma sun fara taimakon juna a kan abin da ya shafi wato ƙungiyar ta ECOWAS da kuma abin da ya faru a ƙasar ta Nijar. tun bayan da ya kifar da gwamnatin muhammad bazum da sojojin suka yi ne ake ta tattaunawa kuma ake neman hanyoyin da za a bi domin magance wannan matsala wato ta kasar ta nijar sai dai ana ganin cewa bayan da wato tattaunawa a ta yi nisa ko kuma za a iya cewa ba a samu maslaha ba sai dai tun lokacin da wato aka tura tawaga ta biyu ma'ana karo da biyu tawagar wato ecos din da ta sauka karkashin jagorancin wato Abdulsalami Abubakar a da kuma sarkin musulmi za a iya cewa a an samu gana wata musamman wadda kuma sojojin suka tabbatar da cewa za su iya ba da dama a yi zama ko kuma a yi sulhu da su amma fanan da shekara uku Wannan yake nuni da cewa ita kuma ecos din ma'ana bata gamsu da wannan tsawon wa'adi da sojojin suka ɗiba ba na shekara uku wanda ake ganin cewa a lokaci ne wanda ya yi tsayi da yawa. Sannan kuma babbar damuwar da ecos din ke nuna shine ne a gaggauta sake shugaba Muhammad bazum ko dai shugaban kasar Turkiyya wanda za a iya cewa ya yi Allah wadai da takunkuman da aka ba ma wato ƙasar ta Nijar a bayanansa sannan ya kuma buƙaci waɗannan sojoji da su mai da mulki hannun farar hula. Wannan da yake nuni da cewa a mutane da dama yanzu babbar damuwarsu shine halin da shugaba Muhammad bazum ma'ana yake ciki a ƙarƙashin a kulawar waɗannan sojoji da kuma iyalansa wanda ana ganin cewa a zaman a ƙarƙashin sojojin ba zai haifar da dami ido ba kusan babbar damuwar ƙasashen Koriya da kuma Rasha za a iya cewa gaba ɗayansu sun damu ne game da halin da bazum ɗin ke ciki sai dai babban abin farin ciki shine ba su ba da goyon bayan a yaƙin Nijar ba Wannan kuma ƙasar Algeria ta yi wani abin a zo a gani wanda za a iya cewa a tuni ta fara ba da bayanai game da duk wani jirgi da ke ƙoƙarin hazan kasar ƙasarta a ba don komai ba sai don a yi kokarin zuwa ya afka ma Nijar. To ana ganin cewa a wannan abu da wato ƙasar ta Algeria ta yi abu mai kyau wanda kuma ake ganin insha'allahu Allahu. a wannan ɗin zai taimaka ma ita ƙasar ta Nijar a ta hanyar samun bayanai na sirri da kan duk wata ƙasa take ƙoƙarin afka mata ku tafka muhawara akai wassalamu alaikum